wajen lokaci shi ya sa na sanar miki da ƙudurina a kan lokaci domin gudun ƙurewar lokaci an baki lokaci sami a monument hotel baki zo a kan lokaci Kishiyar soyayyarki ta huda cikin zuciyata ta shiga ciki ta yi da baibayi ta yi mamaya ni kaina na gaji da aiki da ɗan iska irinka tabbas ni ɗan iska ne amma ɗan iska mai mutunci What? Me ya kai ka gurin matsiyaciyar yarinyar na mara mutunci? controls her body, but someone, somewhere controls her heart and soul. ce mata wannan tsawon lokacin har yanzu a ba. abin da za ka faɗa saboda ku so ko hanya ta ƙara Love is too controversial. Just when you think it can't get any worse, it can. Lallai na tafka babban kuskure a rayuwata. Lillahi wa inna ilaihi And just when you think it can't get any better, it can. Ta walakanta ni sosai a baya. Duk MIS Productions Nigeria Limited set the record straight with another This cab is in you, incredibly strong, affluent, influential, and connected. Karamchi, as the biggest, boldest, and baddest game changer, he changes the game to his favor. Karamchi. Dragon Kabir Haru. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Kanji, directed by Yusuf Khalid. Baka mun adalci ba, zan fahimci da Allah, ba na so ne magana ta ƙara tashi. Dabara ta rage da shiga Watch what transpires in this high voltage drama. Kanji. Kanji. Kanji. আলহামদুলিল্লাহ I don't get a lot, God the way And I don't pay my rent, God the way There be one for my hand, but God the way There be one keep my joy, but God the way I say anything them do, now God the way can kwarsu kwarsu kwarsu munanan gwamnati ba a gaya ma duk wanda yake shashin kasuwan ne yana cire haraji ba mutum ya fi karfin zuciyarsa shi ne zama jari kasan mutane nawa ne za su cutu rashin nuna jarumtar ka ka ba mijina can gwarzo ba gaba da gaba ko da bayan ma sai an shirya everywhere man blames nature and fate yet fate is mostly the echo of his character and passions his mistakes and weaknesses Free sp international limited returns. once with another banker. John Guerzo, the hero. Ni ne Guerzo. Sunanka yana gigita zukatan al'umma. Duk zuciyar da ta ji sunana. Jangwarzo, Guerzo, Guerzo. Sai ta raunana. Sunanka yana tsoratar da mutane. Duk kwakwalwar da ta ji sunana sai ta gigiza. Sunanka masifa ne, sunanka bala'i ne. He belongs to a ruthless group of armed robbers. They are very deadly, heartless, barbarous, and dangerous. Jan Gorzo, they are agents of destruction, confusion, commotion, and tension in the nation. Na rasa farin ciki na. Ashe kai ne makashin John Gwarzo. Their mission is to kill, steal, rob, extort, and disappear leaving no traces, tracks, or evidence. Duk namijin da ya rike mace uwa sai ya yi mutuwar kwallo. Zuciyar mace ta fi ƙarfin Dogoncinta ba ba Wannan matsalar ce ba matsala ta. He is destined to be a lover, a humanitarian and a philanthropist. Faithfully, he finds himself in a dangerous world, living a terrible life in the midst of heartless beings. Jangwarzo. Yadda kayan nan suke ganima, haka ita ma take gani. dan haka ba za mu taba bari mutum ya mallake ta ba ka da abin da zaka faɗa na san cewa zuciyarka ba ta da taushin da imani ko tausayi zai shiga cikin ta wallahi sai zaman gidan nan ya gagare kwarai da gaske jan gwarzo ni ne jan gwarzo namiji mai jan aiki dan audu ba gaba da gaba ba ko ta bayan sai an shirya jan gwarzo story tanimu akawu screenplay abubakar s shehu executive producer Awal sani producer ibrahim yamu attack Gwarzo, directed by Abubakar S. Shehu. jan Gwarzo, coming soon. Allah alhamdulillah alhaji babu abin da za mu cewa Allah sai dai godiya domin Allah ya mana duk abin da muke bukata duk ranar nan da muke ta bukatar ta zo ta zo ta zo yau gashi Allah ya nuna mana aure tsakanin alhaji da Khadija babu abin da za mu cewa Allah sai dai godiya hakika mu babu abin da za mu cewa yanar gizo sai dai mu ce mun gode Allah ya daɗa faɗaɗa ta domin gashi ta haifar mana da alheri eh, Allah ya sa albarka eh, shi kan shi gizon muna mashi fata ubangiji Allah ya bashi mata ko eh to kuma ke Khadija ke ce karama a gidan nan ke ladabi da biyayya ga mai gidanki ki kuma kyautata wa uwar gidanki hajiya ladidi wannan ita ce magana ta gaskiya kai kuma alhaji wannan yarinya da ka auro yarinya ce karama mai kankanin shekaru in ka hada da shekarunka idan ta yi maka wauta ko kuma rashin kyautatawa babu abin da za ka yi mata sai dai ka yi mata uzuri domin yarinya ce karama allah ya tabbatar da zaman lafiya eh haka ne insha allahu za a same ni mai ladabi da biyayya yawwa yawwa allah ya miki albarka e to alaji kai ba ka da abin da zaka ce ne ainihi ba ni da wani abin da zan ce da duk abin da za a yi an yi dai kaman kai din ma dai ka san dai lokacin bacci yayi ga mai hankali to sai kai addu'a ka tashi ka je kai bacci inda raguwa hankalinka a jikinka ko ba haka ba to shi ke sai ni addu'ar ai gaba ɗaya kan sai a shafa eh to kuma gaskiya ne bismillahir rahmanir rahim kawai munafikin Allah ta'ala wato sai kuka tattara taron gaba ɗaya kuma ni uwar gida ba a kira ni ba ko saboda ba ni da abin da zan sa albarka a ciki ko me wato kai ka zama kaska rabu mai jini ka rabu ubangidanka ka gama zuke shi to barka ji ni hajiya ladidi na fi karfinka kuma daga ganin ka wannan irin ku ne wanda a lahira kuke tashi da bakin jaba ha da ta zo ki samu baki na ki rika ci musu mutunci ina nan zuwa ga kanka kai ma bakin munafiki ina nan zuwa Allah haba yaya ya za ki dinga gaya mijinki irin wannan mugayen kalamin haka yaya uwarki ba a mu babu munafikai babu makwadaita bari in gaya miki ba mu da su kuma daga yau sai yau duk ranar da kika ji ina magana da mijina kar ki ƙara samun baki in ba haka ba ni da ke ne mabako ba laifin ta bane dan da malam dan ladi tun ful tsohon tsohonta ya gaya min cewa tana da ciwon haukan da yake tashi jefi jefi wallahi da ban sake an kawo iwar haka ban sake ta ba kai ko da a sakin wawa ne wallahi da tun sake ta yanzu me yake me ya rike ka yanzu ma tana da damar da zaka yi sakin ana miliyan kai sai me a'a ni ni ba ai wannan a gaba na fa alaji tunda dai mun yi addu'a hmm. an shafa to alhamdulillah ni zan ni zan ki ko ma ka zauna ba inda zaka je ai dole sai uwar gida ta yi addu'a to yi addu'a ki mu shafa Allah muna roƙonka ka ba mu iko mu kori munafukai da annamiman cikin mu sannan kuma ka ba mu iko mu nuna musu wani darasi wanda zai zama wa 'yan baya abun kwatance Allah inda muka yi kuskure ka yafe mana amin alfaci bismillahir rahmanir rahim hajiya hajiya duhu nake gani hajiya ta farka ne alhaji na farka na farka hajiya hajiya na a da ba hannunki mm, lafiya dama ba wani abu bane can can ina so ne in maka wata tambaya ina son sani ne batun maganar auren ka ka janye ko kana nan har yanzu akan bakanka tuni na janye tuni na ce wata to dama zakarin gidan nan ne na ga yana fuffuka yana shirin mutuwa to don haka aishi ka je ka yanka shi to Ai ka fahimci abin da nake nufi ko? Su kwarai da gaske na fahimta. idan kana so na da gaske za ka aure ni ina so ka bi umarnina ka yi min wani aiki ƙanƙani wannan matar taka ka ba ta wahala sosai kuma ka ɗauko min hotar wahalan ka aiko min true whatsapp kar kuma ka kuskura ka sake ta a yanzu in dai wannan ne karki damu wannan mai sauƙi ne Lafiya? Me ke faruwa? Lafiyar ita ta kawo haka. daga yau ni da ke mun daina haɗa wajen kwanciya a gidan nan kuma da sannu sai na mai da ke karamar baiwa a cikin wannan gidan ai ko babbar baiwa ka mai da ni kai mijina ne kuma abin da kake so shi zan yi shi a cikin gidan nan daga yau komai da kike sai kin sabunta shi a nan gidan gyaran gado sai kin sabunta shi a cikin gidan sharan gida toilets wanke-wanke aikin da gardener yake da yanke flower da ba flower ruwa shi za ki dinga a cikin gidan ke barin tagaita miki ruwa na daina biyan ruwa ke ce za ki dinga fita in babu ki je makauta ki ibo ki kawo cikin gidan nan wannan shine aikin ki ba komai duk zan yi duk aikin da ka sa ni zan yi shi a gidan nan daga yau ma'aikatan gidan nan kowa ya huta abin alfahari ne a gare ni mijina ya sa ni aiki. jahil azim babu fashi hajiya ladidi tana burgani irin nasu na mata wani dama can haka suke ai babu kama a ido banda ruwa ka kwantar da hankalinka da ka ci gaba da shanawa ka kamar da tauraro yake shanawa an dare Allahu akbar eh Allahu akbar bakari kana kankaro ne haka ne ina jin daɗin yadda kake zama na bakari gaskiya Allahu akbar Allah ya maka albarka amin alaji amin akwai kayan mu naji an ce sun zo eh kwarai yawwa to ai maza a ce a duba na gode a za idan na gode eh, na gode sosai na gode baka yawwa amin na gode yawwa yanar gizo yanar gizo cikin farin ciki Hello. What? What is it? ki yi haƙuri ki yi haƙuri ya halattin ki ambato wallahi ayyuka ne suka taru suka yi min yawa eh Allah ta wallahi ni ma haka kina raina kamar kuɗin haya ni tsoro na ɗaya kada ki ganni ki ji ban miki ba wannan shine abin da kullum na tuna sai in ji wallahi sai in ji hankali na ya tashi a inda na kamu da sanka babu wata kamata ka da zan gani har in je ka a haba kina nufin ko da irin na tsofe din nan tukub tukub na fi shekara irin hamsin din nan eh? idan ka kai shekara tamanin a duniya ni a guri na kai autan maza ne <laughs> na gode da wannan yabo da kika yi mu kuma ki san wani abu da zan gaya miki da zan miki ne billahi na yi miki alƙawarin za ki ganna nan ba da dadewa ba ni dai kai ina sauraron ka sannan ka turo mana sababbin hotunan ka to to to zan aiko miki eh sai an jima na na san dama baka canza ba baka janye ka na fasa yin aure ba don haka ka sani ni ma ina nan akan bakana na yi wa babban zakaran gidan nan sutura ta likafani eh don haka tun wuri tun muna shaida juna ka kira wata ka ga mata cewa ka fasa wannan auren in ba haka ba kuma tam ina nan akan bakana ka ji ni da kyau bakari al'amarin ladidi fa ya wuce barka wannan zakaran da ka ji tana faɗi to alƙur'an da ka take ni take shirin yankawa alhaji gaskiya a ɗauki mataki tun kafin ta yanka ka sai a sallame ta ta koma gidan malam ɗalladi a a haka kuwa to alhaji saurara mutukar baka dauki mataki akan wannan al'amari ba sai ka shiga tarihin jerin mazajen da matayensa suka kashe su suka kai su cikin kushewa alhaji ka karanta mujallu da yawa kuma ni ma na shaida saboda kai hatara da wannan daren fa to to shikenan to shikenan ba komai Allah ya rufa asiri Yawwa. Alhamdulillah. Alhaji, wannan kuma wani sabon salo ne bacci da tawul a wuya. Wuyana ne ke ɗan ciwo, shi ne wani wanzami ya bani tambayo. Eh. Lallai kan, wannan wanzami ya iya

Hmm. Maka ki ji yadda nake jin daɗin wuyan nan, a haka ɗin nan. A zahirin gaskiya aikinka ya yi matuƙar kyau. don ya gamsar da ni don haka na baka maki ɗari bisa ɗari na gode sosai domin farin cikinki shine farin cikina me kike so kuma na yi miki domin in tabbatar miki ni ashir na sanki ki ina so kuma in aure ki abinda nake so da za ka yi min shine ka saki Aisha saki ɗaya. In dai wannan ne an yi an gama daman na gaji da ita. Kar ka ba ta takardar sakin, ka kawo min gabana, shi ne tukwicin ganin fuskata da za ka yi a wannan rana. Yawwa, sai ki postin min cikakken adres ɗinki. Zan yi haka ma yanzu yanzu. <laughs> iyayena su suka bani ke amma saboda karancin wayewarki ba abin da kike sai kunya tana a cikin al'umma aisha ba zan iya zama da ke ba ba zan iya ci gaba da zama da ke ba dole ne na sawaƙe miki na nemo wayayyar mace kamar balkisu A zahirin gaskiya, hotunan kafaɗunki da kika ya fito min sun sa na ji ƙaimi da sha'awar son ganinki da gaugawa. Hmm. Ai baka komai ba, sai mun yi aure. A nan za ka yaba da halittar da Allah ya Na yanke shawarar za mu haɗu cikin makon nan. Kai. Dana ji daɗi domin na a duniya na ganka ka gani da fatan ba za mu haɗu baka ce min kana da wata. don duniyan nan ba abin da na tsana irin kishi ba zan iya jurewa ba saboda ina da baƙin kishi a gidanmu mama nan so ita kaɗai na gani mahaifina bai ƙara mata ta kishi haka kai ma nake so mu ma da kai in dai wannan ne baki da matsala sai mun haɗu ai aiki lafiya i love you sai daɗi ke duba duba duba mutumin ya kace kadija alƙur'an duba hira rangwai rangwai rangwai rangwai la la la la alhaji na fahimci yarinyar nan fa tana son ka kai billahi lazi ni yanzu ba kai yarinyar nan ta caza min kai na yi farkawa da santa yanzu ne babban matsala ta katanga ɗaya da ta tsakanin tsakanin da ita shine hajiya Titi. haba alaji babu yadda za a yi hajiya Titi ta hana ka auren Kadija, ba zai yiwu ba ka san dalili saboda kai magidanci ne kuma kai ne mutumin da allah ya baka littafi da abun rubutu a hannunka ka rubuta mata mana kawai Allah kuwa sai mu ɗauke ta ta koma tsohon gidansu ta sha zamanta amma za mu dinga taimaka mata kasancewa tsohon malam ba baya raye ba za a bar ta wahala ba ba ba za ta sha wahala ba sai a taimaka mata yayi ni ko albashi ma sai in rika biyan ta Allah kai ne dai ya ba zan ka ya to zan koma gurin aiki a ji mu ji mu ina bantawa ina ta take ta kana alai au ta saje ni ai <laughs> sun saje na dawo a kin fito? to gashi kuma dama ina son ganinki za mu ɗan tattauna ɗan zauna mu ɗan yi wata magana da ke barin ɗan funga a'a ya wace rana Allah na tuwo ki ka san ina je ka alhaji sai dai kuma gashi kin same ni ina zuwa barin ansa barin ansa wannan yawwa yawwa ah <laughs> gida magana rana yawwa wato abinda nake so mu tattauna da ke shi hajiya ko ban faɗi ba kin san cewa an daɗe ana ruwa ƙasa na shanye mun ɗauki tsawon shekaru da ke a cikin 'yan shekarun nan kin ɓata min na ɓata miki kin yi haƙuri da ni na yi haƙuri da ke in ban manta ba mun kwashe shekaru ɗai ɗai ɗai ɗai sun haura ashirin ko ba haka ba ne to ita ranar wanka ba a ɓoyen cibi kuma shi dama can ganin ido ba hana cin kai yake yi ba hakika lokaci ya yi da za mu rabu ban gane ba alhaji mutuwa ka ga alamun za ka yi ko kuwa wata doguwar tafiya ce ta taso maka wacce ni baka sanar da ni ba ba mutuwa ba ce ke ce za ki tafi je ina za ki tafi gidanku ne za ki koma gidanku gidanmu kuma to je ni me a gidanmu ma'ana na sake ki saki ɗaya sai me dan ka sake ni ta fi nono fari ai miji goma ba uba goma ba ne don ka sake ni sai ni ni ma haka nake so kada sai in huta hankali na a kwance yanzu na yadda kwallon mangwara na huta da kuda Allahu akbar to da ka ta tukuna kafin ki tafi ina so in sanar da ke cewar akwai abinci da na tanadan maki da kuma yan kuɗaɗe da za a tafi da shi can gidan shi malam ɗanladin ana ɗan gurgura kai da malam dakata kuɗin ka ɗin banza Ai kuɗin ka bai ɗaɗa da ƙasa ba kuɗin barin tuna maka in ka manta ka sani cewa rigar aro kai angwanci na da ita in ka manta yanzu na tuna maka kuma ni ce silar arzikin ka tare muka yi arziki da kai idan ka sake ni kuma sai me sai dai ina so in gaya maka duk matar da ka auro ka kaya ta cikin gidan nan wallahi sai ta talauta ka farcen susa alhaji sai ya gagare ka kambun baka ne wannan a kin gama dalilin da sa dole ma ki tafi kenan don kin sanna da yawa alquran kai kuka me za ka yi kuka munafurci ai kuka baka soma ba tukunna dai ba dai ka sake ni ba za ka gani wallahi ni ba kuka rabuwa da ke nake yi in duba na farko na sabon da muka yi ne daga kuma dole za mu rabu da ke kuka na biyu kuwa na murna ne saboda sabuwar amarya za ta shigo ta maye gurbin wannan abin shi ke sa da <laughs> ake bari da ya kuka ba sai dai <laughs> a sauka lafiya wai ruwa ya ci buri eh ho aha me aka ce a chatin yawwa yawwa kana ina kana ina lokacin abu aka ce a yi shi ko to kana ina ga wannan mai zafin ga mai zafin ungo yawwa rike rike rike yawwa ya za a yi da ita eh kunna kunna ɗauke ni hoto nima kawunan kawunan ka kunna yawwa to jika daga sama har ƙasa eh. haka eh haka tsoho ke cewa yace daga sama har ƙasa Allah wallahi to to to ka ganni ka ganni nan eh. yayi yayi Allahu akbar ka ganni nan ko eh. to dawo daga nan a ah, ga irin wannan na zamani irin yan san wajen da eh yawa an gano ni ko an gano ka Allahu akbar eh. to to sai kuma wanne in gani a ah, ga wannan alaji kai hakuri Wanne ne na san wajen mutum nan ne shi ne. Allahu akbar <laughs> eh. kai ka ji komai fa ka dafa ni yadda kake so eh. yau ranar farin ciki ce Allah wallahi in bukatar dafa ni ta zo ka dafa ni yadda kake so yawa abu daga sati sai mande eh, ya wato sai kuma wanne ina ta ina zan yi ne ka ɗauke na hoton ne Ina haka ko? babba ne. Allahu akabar. Yay! <laughs> Sai tafiya. Eh, Sai mu ji haka ko? Eh, mu ji haka. da tun kafin aje ko ina gaji Allah auren nan ko ne a fasa shi ne Allah an yau ba Allah dan ƙara dafa ni saboda daga yau fa shikenan to shikenan yawa aha amanka ka lashe duba duba Allah eh. to ai ga ka koya mu ita to bare to kuma ni eh na gani na gani kai duk ban dauki kaina ba fa a yo ai kai ne hannun ka muke kata yake mu je go eh mu je aranci yawa to ban ita nan ina ina ta wata take a ai ka san ba da rike wuta a sako da ita a sako da ita tana nan abin tana eh zan wuce yawwa wow beautiful kai wato a zahirin gaskiya kin fi kyau a zahiri akan kallon da nake miki a hoto kai na gode wa Allah da ya haɗa ni tare da ke wallahi na ji daɗi dogon surutun ka ba na takardar saki da kika ce ba me kike ci na baka ke zuba takarda gata na rubuta na ce zan kawo miki ki duba idan kika yi amanna da abin da na rubuta sai in ɗauka in kai mata ta tattara kayanta ta ƙara wuta ni da ke kuma mu ci gaba da rayuwa ta wayayu irin tamu ta 'yan digital world kai mana ta kashi karanta min da ganka na ji abin da ka rubuta amma aikin san <laughs> karatun ba zai na tozali da ke ba saboda na shiga shauki kidan juya himmana mana yawwa wato na ce ni dr ashir na saki matata aisha saki guda da fatan allah zai hada kowa da rabon shi amin ya yi ko kuma a ƙara wani abu ta ma ya kamata ki jiyo ranke daɗe

malama khadijatu gani na shigo wannan lambu amma ban ganki ba kina ina ok ka shigo ka shigo ta ciki zaka gani a gindin bisha'i eh, shadda'i ne kalin mu da haka hmm? <laughs> eh <laughs> to ganna ganna <laughs> Allahu akbar godiya ta tabbata ga gwanin halittar da ya halicci wannan santaleliyar budurwa Allahu akbar Allah gwani Khadija yau Allah ya nufa zan yi tozali da ke kamar yadda za ki tozali da ni ke ma. Eh. Da Allah dariyar nan da kike yi farin cikin nasa ki Aisha ne za ki shigo ko kuma ya ne ni na ga dariyar ya wuce misali dariyar da nake yi babban farin ciki ne a gare ni saboda abin da nake nema ya faru ni ma buri na cika ya? bukata ta ta biya akan maza da ba sa kula da matansu yayi kayi wasa da damar ka ni kuma na juya taka dama haba yan ta wai goke ma ki kalli dan cafai cafai dinki mai tozali da juna ba don komai ba ko domin irin tukwicin da ne alkawarin badawa a wannan rana. Ebada. Eh, aminiyata gare ki aminiya ya kawo takardar saki gare ni inna lillahi wa inna ilaihi eh, eh, eh. dama kun san juna ne lillahi wa inna ilaihi raji'una na sake reshe na kama ganye na sake tubali na kama iska inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha layi wasa nake miki baka bani ba kuma baka shiga uku ba ka saurare ni ka ji rashin wayonku na maza Allah maɗaukakin sarki da kansa da ya tashi yin halittarsa sai ya fara da namiji duk da haka ya ga bai kamata ya bar shi shi kaɗai ba sai yiwo masu 'yar uwa abokiyar zama wato mace don a samu cuɗanya a tsakani domin su hayayyafa don zuriya ta bunƙasa kasa na zubar da ciki na na sunna daidai har so shida ina kashe 'ya'yana wai kai a tunaninka za ka yi wa allah wayo kar ka haifi 'ya'ya domin kar sa hana ka tara dukiya ka ɗauke ni ka kai ni cikin ƙarti wai sai na yi mu'amala shan hannu da su wanda ka san hukuncin haka an ce duk namijin da ya yi musabaha da matar da ba tasa ba gara ya garwashin wuta ni kuma na ƙi bin umarninka saboda na ƙi yarda da umarninka na yahudanci tun daga lokacin ka tsane ni saboda na ƙi bin umarninka na yahudanci daga lokacin sai na da kama tare da shawarar ‘yar uwata niyyata. kawata na shiga uku na shirya juya min baya saboda ya kai ni cikin maza sun miƙo min hannu domin mu gaisa ni kuma na ga hakan ba al'adanmu ba ne kuma ya saba ma mu. dalilin haka ne kuma na ƙi amincewa saboda tsar tsara mutuncin na da na al'adata tun daga wannan rana. ashil ya iza itace ya hura wutar gaba a tsakanina da shi ya koma hira da wayarsa kaɗan daga cikin halin maza kenan lokacin da suke son ka babu irin bajintan da ba za su yi ma ba kyauta kuma wallahi sai kin ture shi namiji ne mu kuma mata ne za mu nuna masa irin namu wasan na mata kamar yayi ƙawata warware mun ƙullin domin na fahimta za ki kasance cikin yanar gizo za ki fara chatting da mijinki a matsayin da ni yake yi za ki fara ɗora hotuna na akan difinki za mu ba shi dokoki guda biyu na farko zai baki wahalhalu iri-iri kuma zai dinga turo mana na biyu za mu umarce shi da ya sake ki ga idan ya sake ki lalle ashir ya cika sakarar namiji <laughs> muka fara chatin da kai ba tare da ka san da ni kake tatin ba idan na shiga bayan gida hira nake yi da kai da ni kake tatin, idan na fita anguwa da ita kake hira haka muka sanya wani ya zo ya ɗauki hotuna a cikin gidana muka kuma tura maka abin da ya sa na sa aka nemo min kai na yadda da makaman aikinka ina so ka yi min aiki irin wanda ka saba na leƙen asiri fadar tabbas mai sauƙi ne a wajen ku amma gurina mai hatsari ne da kasada karka damu za mu biya ka kuɗin haɗarinka kuma za mu fanshi duk wata kasada da za ka faɗa live yanzu ji ka yi magana wannan wani irin aiki ne wannan ƙawata ce ina so ka shiga min gidanta ka ɗauka mun hotonta da wanda take ita kaɗai da wanda take da mijinta ina da buƙatar su live wani irin kuɗi za ki biya ni kai za ka faɗa za ki biyan darhami dubu biyar <laughs> na ƙara maka darhami dubu goma live sai di aisha sai ki shirya za mu fara wasa da hankalin sakar mijinki na ba ku goyon baya ɗari bisa ɗari sannan ƙofofin gidana a buɗe yake ina jiran ka sai ka zo bayan haka muka baka umarni ka bani wahalhalu da dama ka bani sannan kuma muka yi maka umarni da ka sake ni ka kuma sake ni wanda na tabbata idan da ni ce na ce ka sake ni ashir ba za ka sake ni ba to na gode ma Allah da ya raba ni da kai don haka a je a nemi karuwai wanda suka saba mu'amalan musabaha da maza amma ni wannan ba al'adata ba ce To samarin yanar gizo. Sai a je a ci gaba da chatin da wayayin 'yan mata. Aminiyata bahaushiya ce gaba da baya. Kaga ita? Ba ka ba ce, ni ma kuma ba class ɗinka ka ce. bye bye. Wallahi. Kar. Aisha. Aisha. Aba aisha aisha wasa nake miki aisha aisha dan Allah ki ce min wasa kike yi aisha ina kike so in samu kamar ki aisha wai yo Allah aisha aisha aisha ki taimake ni aisha aisha ki ce min wasa kike yi tafka abin kunya abin kunyar da ba za mu so wani ya ji ba face mu uku da muka sani a ce wai uba ya yi soyayya da yarsa ta yanar gizo wai uba ya saki matarsa saboda yana soyayya da yarsa ta yanar gizo bai sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanar gizo ta sanar soyayya da babana kai mama albashin na na ɗauka duk wata mace za ta bata tarbiyyar gidan ne. ashe ni da su ma zan bata tarbiyyar gidan nan kawata ta ma da shawara ta gaji? ji akwai saurayi na kamar ashe da baba nake ta da wani ido zan kalla baba Kamu yang ini dendam kayak di situ. ni dai a gare ni wannan harka ta catin bata kamace ni ba catin ya haifar min da bala'i da masifa ta wacce fuska zan kalli yata ta ya zan cewa hajiya ladidi ta dawo ta ya zan cewa hajiya ladidi ta dawo mu sake wata sabuwar rayuwa kai jama'a kai jama'a kai wa alaikum salam na san kin zo ki bani hakuri ne akan abin da ya faru a baya ƙwarai kuwa ya aka yi ka sani wani khadija kawai ta faɗa min haka Khadija, na gode. Ai bai kamata ki min godiya ba. Saboda lokacin da ke hana ki tata, ba kya ji. Ba yadda ban yi ba in hana ki wannan cajin ɗin. Amma kin ƙi ki hannu. To bari in sanar miki da wani abu. Yanzu haka ya yi aure. Tana da juna biyu a yanzu haka maganar nake miki. Kabir, da gaske ne kayi aure har matarka tana da juna biyu eh wata yar uwa ta aka bani wata cikakkiyar bahausha ita nake aure yanzu kwace ce wannan tafi nisa ta bigin da kafar hau ki yi haƙuri haƙuri kawai zaki don babu abin da yanzu zan gaya miki idan ba haƙuri ba ladidi ladidi da ke nake magana ladidi ladidi don Allah don annabi don gausan giyasan ki haƙuri ladidi ladidi wallahi tallahi ta ciki take da dama irin abubuwan da ne miki ladidi ni kai na fa duk wa'annan abubuwa da ka sani wallahi na basu yanzu ma gaba ɗaya chatin ɗin da ke gana dina shi waya ce yan raka ni bayi na saya da ita nake mamarawa wallahi ladidi idan yau aka ce kin tafi kin banna duniya sai ta dara mu duniya sai ta dara mu a ce matar da muka taso muka nemi arziki tare Allah ya rufa mun asiri da ita a ce yau kuma saboda Allah bana tare da ita ladidi a ba ladidi ki tausaya mu ni ba zan koma gidanka ba yanzu ma na fito ne saboda kar yarka ta dauka cewa ina gaba da mahaifinta ba zan taba komawa gidanka ba ka je ka zauna da duk wa'inda ranka ike so ni ladidi yar gidan malam dan ladi malam dan ladi ya mutu ya bar min kangon gida ya kuma bar min tarin ilimin muhammadiya Allah ya ji kanshi da rahama to wallahi kin ji na gaya miki ni ma sadau ba zan bar kofar gidan malam dan ladi ba har sai mata ta ladidi ta yadda ta amince za ta bi ni mu koma gida kin ganni nan billahi lazi da shiri nan da na fito kin bar gona nan in za mu shekara nan alquran ina nan kofar gidan wallahi ina nan kofar gidan akan wani dalilin ta ga sai duniya ta ji daɗin cewa malam sadau ya haukace ko eh amma ke kika haukata ni ai kowa ya ganin gurin ai ya san dai haukan na ai ai mai dalili ne wai ke wallahi ki dawo fa wallahi eh, ladini ladini ladini kai <coughs> alburani sake wallahi ya ya ya wallahi wallahi kin da wallahi <coughs> wallahi wallahi gare shi budani a nan kowar gida kowa ya zo ya gani a san cewa ke kika hau ga tariya kuma kowa zai na ya san ai wallahi an san ba zaman kaina nake ba an san zaman ki nake yi kai ina wallahi ki da yana ne ne ai na na <laughs> Ah, ah, ah, ah. لا لا لا لا لا لا لا والله كده والله كده lami lamini na ne ne wayo lami wallahi kowa ya ba ya zai gani lami ba ya kai fita ba shi ya yi Allah da wuuu sunana ali tsoraci baya zama bane. yana da kyau bawa ya fita daga cikin abin da babu ruwan shi wannan hadisi ne don ban haka ba kuma ba lala Allah cewa yi waka da rabbuka Allah ta abudu illa الوالدين إحسانا ما بالباس وإلا إليك ما بالباس وإلا إليك wannan kisa ake cancanta da shi a azzalimi ne macuci wannan hannun nawa na aika mutane sama da dubu biyu lahira ni baya faɗa eh! of passion, crimes of logic, crimes of necessity. Sadiq Moviton back with another crime story that has never ever been told. Don Ali. Don Ali. Ba a wurin da sanyi. Babu abin da suke sayarwa da yauci kwaya. Za ka iya gaya mun mutane nawa kuwa bata wa rayuwa ta sai da hanyar hodar iblis ne kuma mutane nawa kuka kai. Sun miyagun kwayan ka ni nake safarar. Kowa ya san halin su. Duk mutum da ya ce zai kashe kai ma bai kamata iyali shi ba. Bloodletting, pillage, bloodbath, Dawn Alley. Killings, devastations, destructions, Dawn Alley. No mercy, no limitations, no boundary. Dawn Alley. It's blood for blood, an eye for an eye, a life for a life. Dawn ya kamata strong, lion-hearted, confident and gutsy. They call him Iron. He's bold, tough, rough and dangerous. They call him Mini Attack. He's smart, intelligent, gallant and brave. They call him As. He's sincere, just, honest and innocent. They call him He's daring, brave and courageous. They call him Sanana. Dreams to be controlled, useless and thoughtless. They call him Iqbal. He's supreme, authoritative, powerful, influential, and connected. They call him Don Ali, the king of the underworld. muna da sauran yaƙi guda ɗaya a gabanmu ni ma zan shigo najeriya wanda aka gani a kama shi duk wanda zai gudu a harbe shi this is an order Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Executive producer, Ishak Ahmad. Producer, Umar Isabel. Story and screenplay, Sadiq Ahmad. sadakallahu ina son ina jin su Almost everyone possesses the capability to vision out his faith and walk through it. But only the intellect can master the art of its true realization. The nuna da mai zuciya kike ka kawo su nan da an jima su uku nake so ni yanzu zama ta hudu a nan ne zan san kakai amma ba kwana hudu ba ashe shi kan mai hankali ce ta bakwai fa ashe kai ne wawan ni dai ina can hajiya ta bani tuwo da kaji in ci in sha in bacci a biya it's a story of a doormat ai duk mutumin da ka ji ana sa mijin hajiya ai kai ya isa with an insolent woman ah! na wuni yawa lafiya ni na sa mai doka kuma ne mai iyaka in da ya dubi fuska ya ga jan baki da jagira to ya kiyaye ni ba taba ganin da ake haka ba wallahi wai dan kwali ya ja hula ko kuma kaza ta ja zakara mutane nawa ne dan kwalin ya ja su hula ya za ka yi tunda Allah ya yi ka talaka ka zo a bakin littafi wani irin suna yake kira na da shi kai ba mahaukaci ba da wani suna yake kira eh da wani irin suna yake kira iya ce min alhaji mijin hajiya mai to alhaji mai to mijin hajiya mu shiru ne ba shi da kosis yau ban fata Their chemistry stamp out an inflammable outbreak. Yaro na za zama Ina ka je ka magana. Makwata ka je kai fata? Abincin da suka ajiye min da ya kwashe naman baki ɗaya cinye. nama ni fa ban yi abinci da nama ka ga kalmar ɓarawan nan ka daina faɗa ni ban haifi ɓarawo ba ka ɗauko wannan bulala ya ta 'yan kwamati ka rinka zuba mai a jiki wallahi na gamu da azar ka ɗan mashin ne ko kuma ko barayi ne suka tare ka ai ya fi duk wannan abin da kake faɗa hajiya ta same ni na take wuyan yaran nan na ta jibga dan autan dan auta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una lalle ka kunto kura DHR e Alabas Production Jos Nigeria Limited keep the boost wrangling as it fizzle out an impeccable booster rocket serious comedy. Gidantu. Na aure shi, na mai sutura, na rufa mai asiri, na nemo mai mutunci da karama. Wai me fito da ke ne ma hajiya, wa kika tambaya ne? da Allah wuce dauki turmi ka tafan min da shi gida to shi baban mu me zai dinga yi a baban ku shi zai rinka a tallanto. hajiya tallanto kika ce ba maharazu na hajiya a zo a sai tuwo da miya da romo tuwo da miya da dumi da mai a zo a sai tuwo da miya kowane taimako zan baka sai dai baka har na je na baka wannan taimako ka je ka kashe mata ɗa ka sani a cikin a cikin magana ba in ban kashe shi ba shi ya kashe ni ko Gidan Tour was glittering kings of villains of both of the opposite gender side and an award-winning best villain of 2013 and 2014. Tanimu Akau and Aisha Kano who topped the contest. To mijinki yayi aure. Wace irin mace ce ya aura? Yarinya dan ya sharaf to wallahi bai isa ba. Matan nan daga magana ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba har tana kallon nata kalli ido na ta ce min wai da hulata kamar kamar dillalin kalwa in ka ce fa za ka tattuna wannan abin da ya faru ranka ya ranka ɓace a banza a wajen to zan iya fushi da kai ne ni ba zan iya satan hanya ne baba ni hmm? dan ya ke ba. Allah sauke. Produced by Ibrahim Abu Rafiq. Story written, scripted and direction. Bashir Nafayi, Nafayin Allah. Kitan. na ji raina ya ɓaci na ji kamar an min alluran soja wallahi da ta yi wasa a cikin gidan nan da sai na bibbike ban ki in fada maka mari ba Free will was more than a mired Epicurean life ignorement Beware and watch out. Gidan tuwo hitting your screen soon. Idan kina kallo zuciya ta take karkarwa. baki take kallo idan da damuwa ta samu nutsuwa mai ado mai kwalliya ke mai kyan zuciya yar fara kyakkyawar yarinya ke nake so Alhaji, menene kuma haka wani sabon salo ne bacci da tawul a wuya? sai dai ba a bani wayar ta da nake aiki da ita ba ƙarshen ya ne ƙarshen ya ne kawai tana gama shi kenan mun gama lansa